salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ibn rushd له الكلام له الكلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم له الكلام وسميع وبصير لكل شيء من من حكير من جليل او حكير نعم له الكلام الله شيكي da magana وسميع كما الله ji ني وبصير كما الله مي غني ني لكل شيء yana ganin komai min dalili na abu mai daraja ko abu wulakantacci wannan Allah yana ganin komai abu mai daraja da kuma abu wulakantacci لا يعذب عن an عن an مثقال misqalu ياتي ya ci bi harfa alu misqalu khardalatin gwargwadon kwayan komayyo la ya azubu baya buya daga ilimin sa gwargwadon kwayan komayyo duk kankantan abu baya buya daga ilimin Allah ya ci bi harfa Allah wanda yake fa'alun lima yurid yana zuwa da ita zai zo da ita wa fa'ilun yaf'alu ma arada kama ahkamu wal irada Allah fa'ilun ne shi mai aikatawa ne ya falu ma'arada, yana aikata abin da yake so malawul ahkam kamar yadda Allah ke da hukunce hukunce wal irada da kuma irada na'am iz malahu fi mulkihi min mani'i jalla alif azadi wal munazi hmm. iz malahu min mani'i domin Allah bai da mai hanawa a cikin mulkin sa Allah a cikin mulkin sa bai da wanda zai iya hana shi yin wani abu jalla alif azadi Allah ya dauka daga kishiyoyi da kuma mai jayayya hmm. in Allah ya ga daman saukar da ruwa ba mai iya hanawa in Allah ya ga daman kawo arziki ba mai iya hanawa shi ne ma'ana Allah ya fi ƙarfin kishiyoyi Allah kuma ya fi ƙarfin ya ɗaukaka daga masu jayayya a cikin mulkinsa wa annahu halalahu al-asma wa annahu jalla jalalahu al-asma qadimatun la tudrikuhu bana'u cewa lalle Allah jalla madaukaki lahul asma'u Allah shi ke da sunaye kadimatu kuma sunayen nan kadimai tun tuni suna nan la guri kuhul sana'u wato karewa baya riskan Allah baya riskan sifofin Allah subhanahu wata'ala kenan sifofin Allah gaba ɗaya a wajen asha'ira kadima ne su sifofin suna nan tun tuni karewa baya riskan su na eh. ashir ibn ashir salatu salam farko ne a ah, mutilatu salam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم منظومة السلام yau manzuma yake da alaƙa da abubuwan da ke bata sallah wa taqtulu salatu amdan bin fi jasadin aw bu'atin aw ma yubis wato sallah yana bashi da gangan in an yi sallah da najasa da gangan sallah ya bashi? fi jasadin a jiki aw bu'atin ko a wuri ko abin da aka sanya in mutum ya yi sallah da najasa da gangan a jikinsa ko ya yi sallah da najasa da gangan a wurin sallah ko kuma a tufafi ma kudratin wa sa'atin fil waqti wa bi mudafil ma'i qud bi sabati tare da kuma iko mutum ya yi sallah da najasa tare da mai iko kenan da mutum zai yi sallah da najasa amma bai da iko bai da ikon kusa da shi mara lafiya ne wanda rashin lafiya ya tsananta ba shi da mai wanke mai najasa sai ya yi dumu-dumu cikin kashi ko fitsari misali ba mai wanke mai shin zai yi sallah ko zai fasa yin sallah kaga wannan dumu-dumun da ya yi da fitsari sai kuma ya yi sallah da fitsarin a jikin shi tunda ba mai wanke mai ba mai gusar mai sallah ta yi a gani shi da ake magana tare da iko in yana da ikon gusarwa kenan in ba shi da ikon gusarwa ba matsala a gane ku sannan wasu ake cikin lokaci da yalwa a cikin lokaci yalwa a to in ya zama to ga iko kuma akwai yalwa na lokaci in ya zama to ga iko amma lokaci ya riga ya kure to an miji uzuri an gane wa bi mudafin mai sannan kuma da samuwar ruwa ko bi sabati kai ruku da tabbas wato ga ruwan da zai kusa da najasa kenan idan mutum bai samu ruwa ba ba in babu ruwa ga lokacin sallah ya yi kashi kuma ga najasa a jikinsa ya zai zai fasa yin sallah ba za a fasa yin sallah ba a haka zai yi sallah an gane ku wal baitu fi ha najasa wa ra'asuhu li saqafiha tumasa wato gidan da yake fi a tsarafi har najasa gidan da yake a gefanta akwai najasa a gari gida wanda a gefe akwai najasa a zalibu ce gida ne wanda saman shi saman rufi akwai an yi kashi a saman rufi sannan wa ra'asuhu ko tumasa ko tumasa ne ta tafiya kan shi na gogon rufin gida ne wanda akwai najasa a samanta ko a gefanta. sai zama kan na gogon rufin to yanzu ga da yasa a nan sai kai yana gogar shi to yanzu yaya matsayin yaya matsayin wannan sallah da aka yi cikin wannan hali tasulu fi haka hinaba wani nahwi an gane ku to da gidan da akwai najasa a gefen sa kuma kan yana shafar rufin shi ma fa sallah ya bashi cikin wannan hali hmm. tasulu fiha sallah ya ɓaci a cikinta na kalfi ba kamar tanki wani hau da makamancin su shema sai ya zama to irin saman shema din nan ko saman tanki wato kan mutum na kokarin na kokarin tanki din sama akwai najasa kama haka Barzali. kama yadda imamul burzali ya yi kaito an shekhi daga malaminsa wadan ta kun tsahiratan motan da kira su yi aizan alaiha fasada wa in ta kun tsahiratan idan ta kasance mai tsarki kuma sai ya zama to mutamilan birasiji alaiha aidan yana mai dogaro da kanshi a kanta Allah ya ɓaci wato mu ɗauka saman rufin mai tsarki ne amma sai mutum ya dogara da rufin ta inda da za a ce za a ɗauke rufin zai iya faɗuwa a gani hmm. ya jingina ya sa kai haka kan kan farko rufin ya sa kai ya ba da karfi a kai wanda da za a san janye rufin zai faɗi shi kenan a gani in ya kasance mai barki, yana mai dogaro da kanshi a kanta fasada sallah ya ɓaci. na'am gidan da akwai da gaza a gefenta ya eh, so a yi da fasada ba jiran da kuma yanzu zai mutum ya ji gida ya sa kan shi a gari ko sa jikin shi a kan abin kan ah, yanzu yanzu wannan gidan a ce masallacin na akwai namisa a sama ko a gefe don mun sallah ne shafi sallah ba abin da shafi sallah ga gida da najasa sai kuma jikinka ya haɗa jiki da wajen da akwai najasa ɗin kasance aha babu sani sai ji za yi ɗaya cikin wannan tseren gobe kuma kai Allah zai yi ɓaran gobe kan yaro yaro wanda aka sa pampas ya yi kashi ko ya yi fitsari pampas ɗin kuma ana goye da shi za ka iya sallah abin ta ba Thank eh. you. ko dan ya da gugu zai inda inda tana mu da zaka inda ba kuma shi zaka sai ya kai inda da tuwon ya gushi duka ma wannan ma ya gushi sai ga mu san sai ya zo ka ta mani to ba ba ba dai ba dai ka hada shi da zaka ba yanzu da haka da duk zan ka shi ga wurin da al'umma na'am babu haid wal babu haila da kuma jinin biki wa ma wani hadath da kuma abin da yake hana hadasi alhaidu damun kharijin kalqudara kalqudarati mun qablin man tahmilu aw kasfarati eh wato haila jini ne kharijin bai fitowa daga gaban mace kamar gurbataccen jini za ga lokaci kaga wani jini shi ba ja ba kuma ka ganshi kamar hanta hanta hmm. haila jini ne mai fitowa daga gaban mace kamar gurbataccen jini yana fitowa min kobali manta hamilu, hamil daga gaban mace mai daukan ciki ga al'ada eh? na takadiri alhaidu damun kharijun min kobalin ko haila jini ne mai fitowa daga gaban mace ka kudratin kamar gurbataccen jini ko kuma kamar jini wanda yake fasfasi a gani to shi ma shi wannan haila ne amma sai ya zama to min qabli man tahmilu daga gaban mace mai daukan ciki ga al'ada idan ya zama to mace ga al'ada ba ta daukan ciki kamar yarinya yan shekara bakwai shekara takwas sai muka ga jini yana fitowa ta gabanta za mu ɗauki wannan haila ba haila ba ne a gani saboda ba ta kai matsayin ɗaukar ciki ba shekara tara ba ta kai matsayi za a iya samu wani ya ce a ana iya samun mace ya shekara tara tana al'ada amma ba a cika samu ba ne eh, amma malamai sun ce yarinya in an ganta da jini shekara tara to a bincika da ana samun irin wayannan wanda suke da shi amma yanzu garewa mu 'ya'yan da muke sani yanzu na wannan zamanin yana da wuya a samu irin wannan ko an ce wai irin yaran nan masu jin daɗi da yawa masu cin abinci sosai sun fito a gida gidan lagwada sosai wanda suna cin abinci mai daɗi ana ganin wai irinsu ne suke saurin girma su yi saurin balaga sai kuma su yi saurin yin jini an gane amma ido na bai taɓa ganin in shekara tara gaskiya ta yi jini ba amma tun daga malamai sun faɗa akwai shi eh nam aqalluhu daf'atu la lafi 'idati wani su sharin fiye a kasar mudda wato ƙarancin shi ne allafa tun kudowa idan jini ya zo tun kudo sai tsaya haila ne la fil iddati an gane ko tun kudowa kawai haila ne ba wai ya zuba da yawa ba kawai ya dan tun kudo so ɗaya daga nan bai ƙara zuwa ba ta yi al'ada A gani. Hmm. ba wai cikin idda ba a cikin idda ba a lissafa wannan tun kudowan hmm? idan mutum ya saki mace tana idda kawai sai jini ya tunkudo ba za su ce ta yi ta yi jini dai ba a gari wannan tun kudin jinin ba su cato alhamdulillah ta yi jini ɗaya sauran jini biyu za <coughs> sai jinin ya zuba sosai ya zuba sosai ya ɗauki sannan za a lissafa shi a matsayin ita a gari za ta yi wanka amma bai cikin lissafin ita shi na idda jinin da yake zuba sosai shi ake lissafawa a gari za ta yi wanka mana wani su shaharin fihi kusan muddati kuma rabin wata a cikin sa shine mafi nisan lokaci kwana goma sha biyar shine akasal shi shine mafi nisan lokaci ba in ko kal'ada. fawqa al'ada istazhara salasatan mutada fa in da dam idan jinin ya ci gaba Ko al'ada fiye da al'ada istazhara salasatan mutada eh wato istazhara mutada salasatan sai wacce ta saba al'ada ta jira kwana nawa kwana uku idan jinin ya ci gaba ya doge fiye da al'ada da tana yin kwana biyar biyar biyar biyar tana yin kwana biyar to nan kawai sai jinin ya zo ya wuce kwana biyar kaga wannan jinin ya wuce al'ada kenan ranar wajen ita wacce ta saba yi ta saba yin biyar biyar ne sai ya wuce sai ta jira da kwana uku idan ta ƙara kwana uku bai dauke mata yi wanka da ya sallah Eh. hatta idza jawaza nisfa shahri wa mustaharatun fa hukmu kubr har sai idan ya ketare rabu mata ya ketare kwana goma sha biyar to wannan yana kawo shubuha ga mutane wani zai dauka za a yi ta ƙara kwana uku ne har sai ya wuce kwana goma sha biyar za a yi ta ƙara kwana uku matsar bai bai kai kwana goma sha biyar ba kai an gane tunda a wajen ya ce ita zaharar mota da salasatan wacce ta saba al'ada za ta jira mai kwana uku za ta jira kwana uku hatta idza jawo da lissa shahri har sai ya wuce kwana goma sha biyar kaga tunani kenan za ta yi ta karawa idan ta kara kwana uku bai tsaya ba ta kara kara wani in ta kara bai tsaya ba ta kara wani abinda su malaman su ce kara kwana uku so ɗaya ne kawai ga abinda suke nufi a nan wajen idan tana yin kwana goma ne ta saba da shi sai zama to jinin ya wuce al'ada ta kara kwana uku kaga sha uku in tana kwana goma sha ɗaya jinin ya wuce al'ada ka ƙara kwana uku kaga ya zama sha nawa don tana kwana goma sha biyu jinin ya wuce ka ƙara kwana uku don tana sha uku ba kaga biyu za ta ƙara don kare wuce kwana goma sha biyar ba za a ce a yi ta ƙarawa a yi ta ƙarawa a yi ta ƙarawa har sai ya abu nan ba a so ɗaya ke ƙarawa kawai wannan wata ya zai ce masa wancan wata mai in wannan watan ya wannan watan da za da ne kuma wannan watan tana yin kwana nawa wannan watan to sai ya wuce ta kwana uku zama tara tun bai ɗauke ba ce wanka sai sallah to wancan lokacin ba da ya zo kuma daga baya ba sai tana yin goma ko sha ɗaya ta kwana uku shi man ya wuce eh. na'am tana kwana shida ta ƙara kwana shida

ba su kan sun ce in ta ƙara wuce kwana in ta wuce wannan lokacin ta ƙara kwana uku bai tsaya ba sai wanka kawai ta shi ne magani su aka suka ce amma abin da malamai suke faɗa da dama shine mace a matakar da jinin an tabbatar da siffar jinin ne da kalan jinin ne da komai yana nan jinin al'ada a galibi da wasu kwanaki ta kaman biyu za a ce ga kwanakin tsayawan shi eh, na'am wannan tsara hutu mai zuwa ma da kare gani ya tsara da tsara hutu haka ne ake yi kuma zai fi kanni ba to amma da lokacin nan zai fi sana'a da ku haida ya tsara ne sai da ma in ta ga ta ƙara kwana uku ba su ta ga ya tsaya ya tsaya a tara ta ƙara zuwa wani lokaci ta ga ya tsara tsayawa a tara ita gane cewa yanzu kwana tara ne ya ƙaru ne don mata budurwa za ga lokaci al'adar ta kwana hudu in sai aure sai ƙara yawa an gane aure yana ƙara yawaita al'ada daga kwanakin ya ƙara yawaita to in yayi yawaita sai ta amfani da wannan yawan da ya yi abin nan eh nam fa mustaharatun wato jinin ciwo ne ka hukumin tuhur wato hukuncin sa kamar hukuncin tsarki ne hmm. hukuncin jinin istihada daidai yake da hukuncin tsarki kawai idan mutum na wannan jinin ciwo sunanta mai tsarki shine abin da ke nufi wa hamilun fi sittatin aw fi aqal 20 فيها fawqaha شهر فيما fawqaha شهر kamul نعم kamal wato mai ciki ita mai ciki cikin wata shida mata masu ciki in cikin wata shida ne ko kuma karanci daga wata shida sukan yi al'ada inda malik khilafa da abi halifa shi abu halifa ya ce haila bai haduwa da ciki idan ka gama ci tana da ciki tana da al'ada to wannan ba wai ba jini ba ciki bane ba jini bane mu fasadin ne a gane amma ba jinin haila bane shi amma imam malik ya lura cewa mata masu ciki suka yi al'ada kuma galiban suka yi al'adar nan cikin wani lokaci yakan bari ya zama mace in tana jini tana ciki za a ce ta sauri ta ga likita saboda cikin na cikin haɗari galiban in suna da wannan ciki cikin yakan bare misali saka mace in tana da ciki kuma cikin nan wata shida ko karanci daga wata shida sai ta ga jini to kwana 20 za ta yi fa ma fauka ko fi ma fauka raha. wato zuwa ga abin da ke sama da ita wato kwana 20 da abin da ke sama da ita shaharun kamul wato wata wanda ke kamal cikakke ana ne za ta yi wata kamal cikakke gane wannan ku wato idan har kwana 20 ne ko abin da yake sama da kwana 20 wato cikin cikin ke wato kwana za ta yi kwana 20 cikin na zuba ko fiye da haka zuwa ga wata ɗaya ma an gani mace mai ciki wata shida tana iya yin wata ɗaya tana al'ada in ta yi wata ɗaya bai ɗauke ba ta yi wanka ta yi sallah an gani a nan ba a yi maganar ƙara kwana uku rubu

أكثر أيضا قبل شهرها السابع والعشرون من الرسول وحاملها البيت وماذا مثل شهر في حكم الفاعل نعم نعم باب الحيض والنفاق باب الحيض لكم kuma ما biyu ma لكم al hadath أنا حدث نعم alhaidu damun خارج من min من man او aw الحيض دم alhaidu damun من قبل واتو wato haila jini ne mai fitowa daga min qubuli daga gaba man min qubuli man ta'milu daga gaban mace mai daukar ciki ga al'ada ka kaman gurbataccen jini aw ka ko kaman fatwasi jini wanda yake fatwasi na'am dafa'atu lafil idda wato karancin shi tun kudowa amma ba a cikin idda ba a cikin idda ba a lissafa wannan tun kudowa na wani su shari fi akasar mudda wato rabin wata kwana goma sha biyar shine akasar mudda shine mafi nisan mudda fiye a cikinsa fahimta ma da damu فوق al'ada. idan jinin ya ci gaba sama al'ada istazarat mutada sai mace da ta jira salata kwana uku hatta idza jawaza nisfa shahri har sai ya ketare rabin wata fa mustaharatu to ya zama jinin ciwo ka hukumin zuwuri ka hukuncin karki na'am wa hamilun fi sittati wato mace mai ciki wanda yake ya kai wata shida aure a kan ko karanci daga haka kamar wata uku ko abin da ya kama da wannan kwana 20 ne fi ma fauka ha shaharun kamul kwana 20 ne wato da abin da yake sama da ita an gane har zuwa ga wata wanda yake cikakki za ta iya wata daya cikakki abu zai da kirawa ne ولو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والولاء من أصل الميز الأول ولتكا na wanda ya fi kusa ne daga ainihin asuban mataccen farko walitaka na wanda ya fi kusa ne daga asubai na mataccen farko ku wato idan mutum ya yanta bawa idan mutum ya yanta bawan shi ne waliyin bawan kuma fahimci wannan ku to idan mutum ya rasu su ma za su gaji walitakar na wannan bawa shi na ka ce walitaka na wanda ya kusanci ne ga ainihin a asiban mataccen farko fahimta raka bunaini fawarisa fawarisa wala'a maula azima idan ya bar yara guda biyu kulura hmm. idan shi mutumin ya bar yara guda biyu ya rasu ya bar yara biyu sai yaran nan ai sun kafa kusa ko yara sun kusa a wajen gado a cikin asibanci yara ne farko sannan zaiwa jika akwai uba akwai kaka akwai yan uwa to idan mutum ya rasu ya yanta bawa kaga asalin bawan dama kai ne wani yanka. to idan ka rasu sai wanda ya fi kusanci daga cikin asibai biyu da zuwa nan walitaka to yanzu ya fi kusanci ya'ya to idan mutum ya rasu ya bar ya'ya guda biyu maza fawarisa wala a maulan da abin sai suka gaji wato walitakan bararren bawan babansu suka gaji walitakan bararren bawan babansu yanzu yaya sun ma sun mata a haduhuma sannan sai ɗaya daga cikin ya'yan sai ya rasu yanzu ya za a yi wata raka bani shi ɗaya daga cikin yaran da suka gaji wannan abu sai ya rasu sai ya bar ya'ya maza da yawa raja'al wala sama yanzu shin ƴaƴan nan da suka ƴaƴa kaman kaman wanda su kaman ƴaƴa ne da shi ɗayan ko ha ƴaƴa ne da shi dai wannan ga wanda ya rage to shi ɗaya ya rasu sai ya bar ƴaƴa guda ƴaƴa to yanzu su za su gaji wanda kasan kuma tare da wannan tare da babansu sai ka ce a'a raja alwala ila akhihi Wani takan zai dawo zuwa ga dan uwan shi ne ba bane banda ƴaƴan nan da da ya mace masu eh, ba su kana ba wa in mata wahido idan ɗaya ya rasu wata raka walada eh, shi ma ɗayan wannan ɗayan shi ma wanda shi ne kamar baban wa'ancan shi ma shi ma sai ya rasu sai ya bar ɗa shi ma wa mata a kawo ɗan uwan shi ya rasu wata raka waladai ya bar 'ya'ya guda biyu falwala'u bayna salafati aslasa kaga shi wannan ya rasu ya bar ɗa ɗaya wannan ya rasu ya bar 'ya'ya biyu to wani taka tsakanin wato ƴaƴayen ne za su kasa uku a gari za su kasa uku kowa yana da wani kaka ɗaya shi wannan bawon da eh. aure ba za a san na da zuwa babba mana a gabatar kasa kawai su uku da suke da kowa yana da shi eh. wasan shi. irin nawa da ba a ga ya mutu eh, inda ya mutu jirgin da eh, da shi eh. na'am tofa bismillahir rahmanir rahim to ai ba gado dogari. shi bawa idan ka yarda shi ka zama to wato ka zama mai gidansa idan bawan nan zai aure sai za ka tsaya masa in bawan nan in za a bashi wani bashi ko wani abu za a ce sai mai gidan shi ya tsaya mashi. Sai za ka tsaya masa sannan idan ya rasu bai da magada za ka gaje shi shi eh, wa ariyatan wa ashhada min qabl sirran falahu ma wajada idan abin ya kasance aro wato nan ana maganar fima ma yuhudi zauj sun mai kau talak abin da miji ke bada kyauta ga yarinya sannan sai saki ya auku mutum ya ba matar shi kyauta da ya ba ta kyauta sai kuma saki ya auku kun wannan wannan ne ake magana cewa duk abin da miji ya aika zuwa ga matashi na tufafi da kuma kayan kwalliya irin su gwalagwalai in ya kasance ya kira ta kyauta to baya halatta ya amsa ya kira abin kyauta to bai da iko ya amsa don in mutum ya ya yi kyauta sai ya amsa ya yi amma ya lashe a gani sai dai in an buɗe auren kafin su tare in an buɗe auren kafin a tare sakin wawa to shi zai karɓi duk abin da ya rage kafin a tare wato sai aka buɗe auren to sai ya duba in wani abu ya ragu sai ya amsa kayan shi in ba abin da ya ragu shi kenan ya haƙura in ya kasance kuma aro ne ba in aro ne ya ce mata ya ce ga wata mota nan na ba ki aro saboda jin daɗin soyayya sai ba ta aron mota mu ashada kuma ya kafa shaida cewa aro ya bata min kabul tun gabanin haka tun gabanin haka kafin a tare misali sai ya gaya mata cewa aro ya bata wa ashhada sirran sai ya kafa shaida aboye fala kuma wajada to shi ma abin da ya samu nashi ne in misalin in kuɗi ne ya bata ta riga ta yi amfani da wasu kuɗin wasu sirran ta ba shi sauran abin da ya rage an gane in kuma gwalagwalai ne da aka bata ta siyar da wasu wasu na nan sai karba abin da ya rage baya bin bashi abin da ya rage kawai shi zai karba wa mudda in irsalaha kai tu tasab min mahaliha al halfu alaihi al wajab mutumin da yake da awan ha kai tu tasab min mahaliha yana da awan aikawa da ita domin a lissafa ta daga cikin sadakinsa a gare yace wannan abin da na bata wannan mota din ko wannan keke na din na aiko da shi ne domin a lissafa daga cikin sadakinta ba wai kyauta na bata ba a so yanzu ya za a yi alhalfu kar waje ba alai hmm. rantsuwa ya waje ba a gare shi tunda ya ce ne a lissafa daga cikin mai sadaki to karen ke billahi lazi la ilaha illa huwa na ce ne a lissafa cikin sadaki ba kyauta na bata ba shikenan na'am summa la hal khiyaru fi sarfi ma fi sarfi wa fi imsaki hamila salati fa'rifi to ita mata yin tana da tun da abin ya zama haka tana da zaɓi fi sarfi a wajen canzawa to ita ba ta so fi sake hamila salati ko kuma ta rike wannan daga cikin sadaki fa'rifi ka sani in ma sai ita ba yadda yarda zama sadaki ta mutum da ya faɗa a canza mata wuri ko kuma ta rike shi a matsayin sadaki tana da wannan zabi fa'rifi ka sani wa in yakun ariyatar to wa in yakun ariyatan in ya kasance aro wa ashhada kuma ya kafa shaida sirrin a min kabul gabanin wannan lokaci Allahumma wajada to yana da abin da ya samu wa mudda'in isalah wanda yake da awon aikawa da ita kai tuta sabbin mariha domin a lissafa shi daga cikin sadakinta alhalfu qad wajaba alayhi rantsuwa ya wajaba a gare shi a ciki sun mala halkhiyar sannan tana da zaɓi fi sarfi a wajen canzawa wa fi imsakiha da kuma wajen rike ta rike wannan abin daga cikin sadaki fa arin sani hmm. wa alaikum salam wani wa yanzu zina tambayin da yake shi ne wato irin auren da ake na zamani za ga an yi faci a cikin fatin nan sai a samu matsala zai ga wani ya take ta an gane ko ba mijinta ba to shin auren yana nan ko auren ya ɓaci auren yana nan tun da an riga ɗaura aure ya yi wato mata aure ce ta yi zina cikin aure aure yana nan yanzu abin da ya rage shi ne ta yi istibra'i saboda kada ta shigar da wani ɗa cikin wani gida ɗan da ba nashi ba misali ta yi istibra'i ta yi sauri ta ɗauki mataki don ka ta shigar da ɗan shi ne kawai amma ba ta yi zunubi mai girman gaske na yin zina kuma shi laifin waye laifin wanda ya baka dama ta yi wannan fatin hmm? saboda galiban yan mata suka akwai abu suna kiran shi ban kwana tsohon saurayinsu bari mu je bi ban kwana da wani za su je in an ɗaura aure za ta je ya take ta a yi lalata bayan an gama lalata kuma ta dawo gidan wannan irin wannan zai ga aure wata uku wata kaza ba a daɗe ba kawai zai ga wani lokaci kawai zai ga an samu ciki ko kai kaga kai ta haihu to irin wannan galiban za ga wani wata yarinya za ka ga ga wanda take so nan kama shi wanda wanda take so din bai yi shirin aure yanzu ba bai da kuɗin aure gayi ne kawai to suna cikin soyayya suna cikin soyayya sai wani mutum ya zo wanda da gaske yake yi sai iyayen su ce in ba wawuya ba ga wannan ya zo da gaske yake ta bata ta da maka lokaci to ita kuma lalle ta ga an matsa mata amma ga wanda take so nan to sai ta yi auren a matsayin tunda dai an matsa mata bari ta yi auren amma wani lokaci ma za ta yi bankwana sannan kuma za ta dinga kai ziyara ma a gidan auren tana gidan aure ta ta dan je unguwa ta ɗan biya gidan wannan saurayi a je a yi lalaka kuma ta dawo gidan wannan ta zauna ya za kuma ta karin magana abin da so masa wani mai ƙoshin wahala ƙoshin wahala san wani ƙoshin wahala in ka san cewa tana son wani ne to kan ma ka ɓata kanka lokaci da mutuncinka yana ma yana ma dariya kana wucewa ce da da wahalalle nan da sauran don wani zai ga ya cije ya san ba a san shi ya san ga wanda ake so sai kuma ce sai yayi auren irin wanda sai ga mutum yana yana cikin wani hali ga nan da Allah ya tsawaki. na ya zama to ai wani ba da news bane tunda bai sani ba a kan ya gane ai a matacin abu indai har ya san abin da yake kawai rabu da ita kuma ana nana zaune eh. ta gida ne? eh na tana gaya mai suke ta kawai tana so ne suke ta amma shi za ga ya cije eh cijewa ne? Ɗalibin yi kamar suna nan ya yi tsotsar ne a kan wannan ne wani zai je sun yawa kuma wannan sannan bala'i a tare da yarinya zai ganin matsalar da duk matsalar da za ka kawo zai ta sai daga baya kuma idan abubuwa su faru wani ko ya gani ma zai ce shi yana son ta haka an da ta yi zinan jirgi shi yana son kayan shi haka wani ba ruwan shi wanda duk wata yariya da ka gani a duniya nan a kowace bi in kana ganin kyakkyawa ce ko kowace tafi ta kyau in ka kwantar da hankali za ka samu wanda zabi ta to wani zai kwalla faran shiga wannan shi yana ganin ya yi asarar wannan ya yi asarar duniya da lahira to nan ke ganin zai ga namiji ya shiga cikin wani hali wani irin mahaukacin soyayya ya shiga zuciyarsa wanda ba zai amfane shi ba Allah ya sauke. Eh kafin auren ne za ka yi Ibrahim. na jin kuma kama take nan gobe in ba kama ta ba ita da kanta ta tuba ga Allah ta je ta yi istibra'i eh kana <laughs> ah, fatin auren ne ta wallahi shi ne ba zai gane ba a sake farkaci wata ya auren sai wani kuma ta gane a cikin istibra'i ba ta gaya mutum ne ba su ta gaya mai ba karfan kan tasiri tunda har ta riga ta yi nadama ta rufa maka da asiri da yi su bra'in da kawai ta cigaba da rayuwar ta tare da shi Ya eh mana ya taya kawai ta san sa ke zo tafiya ba a ce wani kakar da yaro can a wani gari kwana nawa eh a ah, ayyar da za a yi kakan yaron su in kakan yaron su a wannan gari a kai wannan gariyar da kan shi ba rashin lafiya ya kama ta wannan wannan zazzabin da ake mai tsanani ya dauke ta ci wannan ba shi yana magana ya kare ba daga kaga rasuwan kaka ta dan ta dan yi da kwanaki sannan wannan rashin lafiya a ci ana nan ana ta kokarin jinya insha Allah yi addu'a mata jawa lafiya da dangana an yi je gani eh, ka ka zama ta fada da kisa wallahi tana iya nuna rashin lafiya ka dangana kuma zai ga rashin lafiya to wani ya ce ba ara wata mata zai gano ba ai akwai dabaru da ake yi da yawa yarinya an ta samu juna biyu sai a ɗauke ta a yi tafiya nisa sai ta zo ta kama komai ta murmuri ta dawo da yarinya ce ta ɗan gidan kakan su ne ta ɗan zauna na wani lokaci an daɗe ba a da kakan a to in ta gaya mai in bai kishi ne zurafin kenan tana gama ga cewa Allah ya Allah ya albarka na gode ji ga yamma mamma shi kai ai magana ya kare wannan inda ya ga ta ke ta mun da rabi a kan sura sai dai akwati ne eh ba shi ka ni da rana ai shi ma akwati ne masa raki ne dikala ya fushi sai dai gyaran da malamin gumi yayi ne ba ai ba har yanzu yace a rinka lissafa sadaki sadaki guda biyu aka biya an biya kuɗi an ba da kaddara kuma amma sai ga sadakin kawai ake faɗa an ba da sadakin kaza ba a magana an ba da akwati mai taya na dubu ɗari uku ba a cewa haka kawai sadakin ake faɗa da auren ya rabu kawai sadakin ake rikici a kai akwati ba za su bude shi haka ne ba ko an ji kotu ma alƙalibi magana akwati kuɗin kuɗi da ake a nan haka misali kamata yake nan idan za a yi haɗa da wannan wani da amfani da shi eh, shi ne zai kawo sharaɗi ya ce za ka ba shi abu da shi da akwatin shi ai su kamar ko da suke galibi ya an je kudi kurin in ta ce ba ta yi bala a cikin da zama wurin ba babu wani dalili misali kurin tana cewa ne ta dawo da sadaki kuma sadaki nawa yake akwatin wani wani labarin gwamnati iya duk wani tsara da mace يا سيدي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح littafin aure yubahu nazaru li iradatin nikah ana halatta kallo don nufin yin aure ya halatta mutum ya kalli mace da nufin ya aure ta ba don mutum ya zo wajen mace ne mata sakandamin kallo ba laifi bane ya kalle ka da kyau me yasa ya kalle ta ya gura mata ido daga sama har ƙasa don ya aure ta Ja'is. amma in ba don ya aure ta bane haramun ne wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ko shari'a wani wurare ne wanda za a ci kai tsaye ana son ya gansu wanda babu fitina ba matsala fuska tafin hannu inda malik amma fuska tafin hannu da jijjiki inda jumhur nan jijjiki saboda hadisin umar da ya turo da aliyu ya turo da yashi zuwa wajen umar domin umar ya ga in ta mai ya turo yashi da abinci ta kawo ma umar umar na zuwa ya duba sama ya duba hannunsu sai kuma ya daga nan ta ce wallahi da ba don kai sarkin muminai ba ne kuma kana da daraja ido na ba wallahi da sai na tuba maka mai yawo a fuska saboda ya zai daga mata kafa to kuma duk abin da aka yi an yi ne da izinin uba an gane cewa ana so a ganan diddigi ba zai yi tun daga gida ka da ta dage ba in ta zo wajen a wajen to nan waje biyu in kan ta tana ilimi ma ba shi kenan ba ko ta sai ka wuce wajen shi ka dan rage daidai nan ka dan sa three quarter akwai wani zani ana cin three quarter ka dan rage shi daidai wajen dama diddike nan ne wajen da ake gani wajajen kyau na mace wani ko da mace fuskar ta yayi hannun yayi iya kafan bai ba baya so wani yanayin jirin mace na kafa zai hukunta yana so ko baya so kuma kuma na da tasiri gaskiya dan za ka wani lokaci ga ce kyakkyawa amma yanayin kafan kuma suka ce to wannan ce za a aura zai yi wallahi sannan wani kuma duk wanda za su cika muryar ta kuma in ta kai magana yanayin muryar da ya yake baya su wani murya ma na da tasiri da rashin wani ya aure mace ya ji muryar na maza iya ce a zakashi mai su wurin su an gani to amma su a malikiya sun ce fuska da tafin hannu kawai mutum zai kalla don ya aure ta aure ta ya ga fuskan da tafin hannu shi na'am wa jama'a jama'atu ba'da kuma ya halatta jama'a da yawa su nemi mace ba laifi ba bane jama'a da yawa su nemi mace daya an gane ku. Allah ya ba mai rabo sa'a eh ba laifi fa iza rakanat ila ahlihi amma idan ta karkata zuwa ga ɗayansu ba na'am lam yajuz Ligairi ghairi baya halatta ga wani kuma da zarar ta ce ita ga wanda suke so nan kawai ya je ya turo ta fara magana kawai shi take so ya turo to sauran kawai su janye sauran baya halatta su ci gaba illa an yarda bal awwal anha sai dai in na farkon ya wato ya kyamace ta yarda ba anha ba yarda ba minhu ba hmm. wannan kuskure ne yarda ba minhu anha in an ce yarda ba yarda ba minhu yana sha'awa kenan anha eh kuma anha ne wato akwai masu illa an gaba al'awwal an hana sai dai in na farko ya kyamace ta in na farko ya kyamace ta yace shi baya so kuma an sai wani ya shiga wa annabu na yi fusar zance ingantacce ba za a buɗe auren ba idan ya zama to ta ce ga wata ke so nan sai na biyu kuma ta ce ya turo sai na biyu ya kutsa akwai irin masu naci din nan an gane wanda ta ce ga wanda take so amma sai ya ta naci yana zuwa ta naci yana zuwa da na san wannan wani shi ta ce mai babanta ya riga ya mata miji kuma wani bawa Allah ne ɗalibin ilimi ne yana kaza yana ma wa'azin kasa sunan shi wani shi kuma ya ce to ni dai kawai na ji an miki miji amma ni dan Allah ki bani dama irin da zuwa ta ce babana ba zai ba ya ce to dan Allah ne ki bani wallahi yana a ce mata saboda ya ce yana santa sosai yarinyar wato ta yi karatu a nan kano wani makaranta a nan sakandare kura ko wani sakandare a wajen to tana tana ta'abiri da larabci da kyau ga ta'abiri mai kyau kuma tana jin turanci to abin yana ba sha'awa to shi yasa ya naci ya naci ta ce an mata miji kuma baban ta iya da zai mata wulaƙanci baban irin dattawan nan ne to wallahi ya matsa maka ka da yarinya ki to ka rinka zuwa da magariba lokacin babana ya ji masallaci a iya zaura wallahi kuwa ban masallacin rabi da wani zuwa a cikin sauran karatu bayan sallar sha ya dawo to ka ana sallar magariba ya ja kira sallar shi bawan Allah sai ya je ana kafin sallar sha ya kasance za a yi sallar sha sai ya soye ya sallabe ta ya tafi wallahi haka haka haka har ya aure ta suna nan suna zaune yanzu to shi ne ake magana to irin wannan auren da aka yi auren ya yi? tunda dai ga wanda aka ce an ba kuma an an wato an karkasa zuwa gare shi sai wani ya zo ya kutsa ya matsa ya matsa har ya zo ya gamsar da yarinya ya hayi aure ta shi na ce wasu yi akwai masu ganin cewa za a buɗe auren tunda ta riga ta karkasa da farko kafin na zai wasu yi amma abin da ya inganta ba za a buɗe auren ba kawai ya yi laifi ya tuba ga Allah amma aure ya yi walakin ya tahallal ne sai dai ya nemi halarci gare shi dan Allah wani na saba maka dan Allah ka yarda ni ya nemi halacci a gare shi kullu ra dan Allah wani na san kai dan wani halu sunna na san gaskiya na ma fi, dan Allah ka yarda mu abin da na ma shike da iya yarda magana ya kare <laughs> na bayan yi auren ai ya san ya san abin da kamar <laughs> Yau, ka gaya mai wannan abin da ya faru tsakanin da kai gaskiya na maka laifi dan Allah ka yafe mu shikenan shekaru karkashin wannan wurin neman na iyaye galibi eh, su samari tana waya ne da yarinya yanzu ci gaban da aka samu ba da ba wannan wayan idan an ba da dama kowa haka za ta ta waya soyayya da dukkan suna a cewa wannan nan kuma kana magana babu tarbiyya ne wannan kuma wani babu bayani ne daban kuma ta ma yarinya waya da wasu abubuwa ya danganci irin usulumin tarbiyyar da baban zai bayanin ya kaga gaba yarinya waya ita ba ta dama ce ta ainihin haddana banza ma su tsorana ai duk wanda zai zo ne biyar yanzu ya same ka aiki?" ka san da shi ya zo to gaskiya ni ban ma yarinya na alƙawari ba ni dai yanzu yarinya na duk wanda daga ya dace ina nan ina zuci a cikin kudu wanda daga ya dace mun shi da ba'a sai wanda ya zo awa ɗaya ya tafi wanda ya ce yana fa jira ba an fa shanya ni ba haka za a ta abin da ana sai ana sai har Allah ya sa daga baya a yi screening screening za a yi na ba gani ai ba sai an ba yarinya waya za ta yi abin da ba gida zai zo bai kawo maganin waya ga shi bayan san gidansu ba ya zo su tattauna abin nan a kasanta misali ta yi wa san mata kilashi misali tana son ta yi ba ta gama screening ɗinsu ba to za su ci zuwa ne ai wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo eh. amma abin da ya fi cancanta mutum ya tsaya ya zaɓa mutum ɗaya mai hankali ya zo ya rinda nema kawai in ba sa zanta wani ya zo wannan shine abin da su suke jaza ne ya halatta ba wai an ce dole sai an yi haka ba ya halatta ne in mutum ya haka ba wai ya yi laifi bane eh bare da gaskiya amma kare ka fara maka da yawa dan yace zai tobe in dai budurwa ne wani lokaci sai mutum abu san sa bai hawan jini sai ta kintaci lokacin da baka kwanakin da baka zuwa sai ta samu wani kai kuma wannan kwanakin kana da wasu zuru sai ta sa dole ka rika zagaye ga aiki ya ganka ai na'am na'am wa fahim aba fahim aba in yace shi wallahi ba zai yabe ba ai ni duk mutumin da ya zama sababin raba ne da abu wallahi har abada ba ni ba shi in aba alayki astaghfirullah eh din ya ki yadda to ya nemi gafaran Allah kawai eh, a kuskure ne ونتهلل من ولكن يتحلل من يتحلل ليتهلل لي ليتحلل ليتحلل فلا يتحلل نعم farko farko zuwa farko farko zuwa ne ya zo ya gani yanayin ta idan ya ganta na wasu kwanaki zai ta koma da hijabin ta Eh, to ai ba bai san kuma da ba yawan yanayin maimaita shi lokaci ya dauka wani kanci wallahi wannan ya faru wata yarinya wani ya zo shi ya ce to kin zo kin ya kamata a ce ai na san kika ce ba ta gane ba in za ki zo mu kace zo mu cikin hijabi haka ne ne ne ba ki ba ki ne ki zo da kawai yanayin kayan ki kawai da ba ba ta ta ta ne ka ga wani ya ce cewa ba ta san shi gani kaga akwai matsala irin wannan in ba wai an tarbiyyantar da su yara ba nuna musu zuwa farko za ku zo ba sai kin yi shi sa hijabi cikakke haka ba zuwa farko zai kalle ki dan dan kwanaki ya gani sannan ya ga alhamdulillah daga bayan sai ci gaba da sa hijabi sai da ya riga ya ganki Da wata za ta iya koyi wasu abubuwa nata akwai wata wallahi wata baiwa Allah tana da wani abu a nan bai da kan gari kamar daji ne ya wani cunkoso a nan haka da shi wannan bawan Allah ya ganta yana so kuma sun daɗe suna tare har ana magana za a sa rana ya tura da kudin gaisuwa da sauransu sai iyaye suka ce ta gaya mai tana da wani ciwo dan da ya aure ta da auren bari su fara gaskiya ko da abin kara kare tsigar jikin da zai tashi shi ne ita ya rikita kuma shi ya lura da ma an suna ta'i sai ta rika haka take yi ba ta ba ta kan fuskantar shi yadda ya kamata ba sai doka kunya ne na mace ashe wai an karkace wannan ba ta son hankalin shi kai nan ne da lokacin da suka riga suka samu yarjejeniya da sauran su a sanya aure duk kawai bayani shi kuma hankalin shi ya tashi ya ce tun da dai abu ya riga ya nisa haka bari ya zai wani ce ko ne da ko abin zai yi shi ne ya ba da dubu goma sha ta jita wajen likita wannan tsoro ne kamar a sanya da za a yi operation a cire shi to daga bayan dai abin da ya ne kawo matsala da auren bai yi ba da ya shi ya rabu da ita in babu wannan ganin mutum babu gani da kyau mutum yanzu ya aura akwai matsala ne sun yana haifar da matsaloli da dama shi wurin fitowar eh, za ta za a samu a gaban wani su manyan na za ta fito ina eh, ma a yi za su suna nan zaune yan uwan da shi su fitar da ganta ba wai za a fito bane a shiga cikin dama a gaban jama'ar ra'ayi eh, karantarwa ya kamata a rinka yi kafin ba sai lokacin da wani ya rinka nema ba ya zama a cikin bayanin irin ka'idoji to a rinka bayanin cewa ga yadda abin yake nan za ta zo ina ta zo da yan uwata yan uwata ta zo tare da ita su zo wace to ga wacce nan ta zo wajen ka ya zo ya zo na kalle ta a gaban mutane kalle ta da ba hijabi a tare da ita ne zama kallon ɗansa zai mace da wuce an gani da a wajibi ne ma sai matsala sai matsala sai kawai irin a halin yanzu ba za ce mutum ba shi da girki bisa ya ba su fasa ganewa ta ce gashi nan saboda kawai ya zanta da matsala kaza kaza a ce su mata Allah zai su ma sa duk wahalar da maza su suna daukewa amma maza dan kaza dan matsala kaɗan kaɗan ya farza ce su ba sai ba a ƙa'ida irin wannan dole a yi bayani ƴata tana da iskokai tana so to namiji da yake irin soyayya na zai ba komai an da tarar da shi nan gaba idan wani abu ya faru to kaga ta shaƙi shi ko na abu <laughs> dan jinnu ya kamata ya tambaya ma jinnu wani iri ne Abu wata ta shaƙe mutum da layin lafi ta mijin ya kwace shi dole wata kuma za ka jinnu a mai sauƙi ne ba na kan lawo wa bihamdi shadwa la ilaha illa allah